an haifi safara'u angelo ne a shekarar 1990 a zandar kuma ta samu nakasa wajen dukkan kafafuwanta tun tana da shekara ɗaya a duniya dan uwanta sun shirya ta don fuskantar al'amuran hawa da sauka na rayuwa avec euh, tare da taimakon iyayena gargaɗin da suke bani yan uwana maza da mata da duk waɗanda ke kewaye da ni don haka ina ganin nakasa ba za ta iya zama makawa ba kamar yadda al'umma ke zato nakasa a jiki take ba a kwakwalwa ba safara'u Angelo ta yi karatunta na firamare da sakandare a Zandar da kuma Tawa har lokacin da ta samu bakaloriya a shekarar 2016 kuma tun wannan lokaci ta rubuta sunanta a jami'ar Zandar. Da farko na yi karatun zamantakewar al'umma da ilimin zamantakewar dan adam bayan na samu lasisi na na shiga jami'ar kimiyyar ilimi fannin lissahi da ƙididdiga ina kan ɗaukar darasi na digiri a master. Akwai wahalhalu a tafiyar al'amuran safara'u amma tana jajircewa don cimma manufarta. Wani bi mutumin da ke bada ɗakin karatu sai ya bada a sama ni kuma bani iya hawa amma ko da haka abokanai na na taya ni don in hau kuma in nayi bukatar saukowa suna taya ni in sauko matsala guda ce cikin lungu wani bi akwai masu kawo injinan su sai na kira wani dan ya taya ni saboda in samu hanyar wucewa a jami'a dukkan ɗalibai na kiranta babbar ya ba ta da matsalar rayuwa a cewar umaru haruna almustafa ɗalibi a tsangayar koyon aikin likita a jami'ar zandar ina tare da angelo tun shekaru shekara 2016 tana ɗaki mai lamba biyu ni kuma ina ɗaki mai lamba uku gaskiya angelo ba ta da matsala kullum muna tsokanarta gaskiya rayuwarta ba wata matsala tana fuskantar takurawa amma ba ta nunawa tana yin rayuwarta tare da jama'a ba wata matsala safara'u angelo ta ce kuma karfinta na zuwa ne daga niyyarta ta cike gibin da ke gare ta saboda kasa da ilimi burin angelo shine ta yi wa kasar da aiki matukar aka bata damar yin hakan